gyaran fata macen da fata ta lalace ƙyasfi ko ƙuraje ko makero haka akai ko kuma bakalwa nan karwa wasu ce man kalwa ko ta bata ma jiki tsarabar azumi rana ta sha tara to wannan tsaraba tsaraba ce ta shafi gyaran jiki ko amarya wacce za ta yi aure ko kuma uwar gida da kike so ki dan gyara fatan ki ki dan yi dan smooth ki mulmulmul ki dan yi kyau ki gyaru sosai duk wani matsala da wani baki da ya rabi fatan ki ya sauka ya fita ki kilin ki zama yanda ya san wata madubin duba wata ran mai gida sai ya zo la yake ya ce yar uwa karkato mun daga nan in diba miro sai ya ce ina miro sai ya ga ya kalli fuskar ki ya ce ai yar uwa fuskar nan kallanta nake kamar miro kamar in na duba shikenan an wuce gwan To gaskiya kuskure ne mace ta bar jikinta babu gyara, ta bar jikinta kara zube ko da kuwa ba ta da aure. Gyaran jikin mace a ganta kuma gaskiya wannan bilicin da ɗan shafe-shafen mayukan nan 'yan shagon Sunday wallahi kuskure ne. Saboda matsaloli da yawa tun daga wani ɗinkin jikin mace ko wata matsala rana ma mai bilicin ba ta shiga ba. sannan kuma idan kika haihu shi ma another problem <coughs> mace mai hankali mai wayo mai tunani wayayya ba ta amfani da mayukan bleaching to saboda haka na kawo muku takaitattun hanyoyi da za ki bi domin ki gyara jikinki jikinki ya yi kyau ya yi kyau ya yi kyau ya yi kyau hanya biyu zan bada ta gyaran jikin yau zan da ɗaya wata nan zan yi ƙoƙari in bada ɗaya saboda haka da farko dai 'yar uwa ɗaya daga cikin hanyoyin da zan bada kuna da tare dan uwanku gida S Naira wanda aka fi sani da suna likitan mata kamar yadda kuka sani barkan mu da kuma sake saduwa da ku cikin wannan tasha mu ta YouTube mai albarka wato baban gida likitan mata TV ku muna subscribing ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku a duk lokacin da muka baje muku haja muka kamar da aka saba kuma waɗanda suke son sayan magungunan mu ko wani agaji dai sai a nemi mu da lambobin waya kamar haka kamar yin sanar da ku hanyoyin ga lambobin waya kamar haka 070 63 34 36 01 ko 080-69-80-56-18 eh, ko 070-62-89 6889 to hanya ta farko yar uwa kenan akwai wani tumatir da ake ce ma dan eka shi dan eka yawanci za ku gan shi ko ba shi ba ko ina akwai irin madadinsa dan eka wani tumatir ne haka dan luti haka mai dan girma wanda ya yi ja wanda in mace ta fasa kika dan fasa kika abin sai ki murza shi a fuskanki ki haɗe shi ki jagula ki jagula sai ki haɗe shi da ayaba haka ki jagula su tare in kika jagula su kika jagula su haka da fik tarwa sai ki shafa su haka a fuskanki wannan haɗin in ya ɗan yi kamar irin awa ɗaya a fuskanki ko a jikinki sai ki wanke shi ruwan zafi sannan na kisa ki nemi jardilka da lemun tsami da zuma da kuma ƙwanduwar ƙwai idan aka fasa ƙwai akwai ƙwanduwarsa a ciki ki nemi sabulu duk wanda yake so kamar irin kala biyu ko kala uku amma ba na bilicin ba sabulan gyaran jiki ba na bilicin ba kamar irin kamar sabulun gana sabulun ɗanya sabulun magarya sabulun detol masu kyau da ya haka da ko ba waɗannan ba idan kika neme su kika nemi jardilka kika nemi lemun tsami da zuma da ƙwanduwar kwai to ana so a gyara su sosai sai a haɗa su wuri guda wuri ɗaya a cakuɗa dukkansu ke haɗa su wuri ɗaya kina ɗiba kina wanka da su kuma kina shafa su a jikinki idan ba ki da aure ki kwana da su idan za ki iya ki shashafa su kamar basirin da washe gari ki wanka da ruwan zafi idan kina da aure sai ki shafa su da safe ki wune da su sai ki wanka da ruwan zafi daga bisani sannan ne kuma idan kuraje ne ya ƙara fata fuskan ko wani abu haka ki nemo nono kin dirmau kindirmo ainihin kindirmo mai kyau in kika nemo sai ki nemo kyalle irin kyalle mai kyau haka sai ki dan bude kyallen sai ki zuba kindirmo kaɗan in kika zuwa sai ki dan rufe ki daure sai ki murɗe shi sai ki dan matsa shi kamar zaki matsa gala awara in kika matsa in nono ya dan fita zai bar wani mai mai matsi wannan man man da zai bari to ki yi kokari ki dan faffasa kurajen ki dan shashafa man ki mai da shi kamar basalin ɗanki wannan man wasu masana sirrin gyaran jiki da fata sun ce kina iya saka wani mai nake wanda kike so ko man zaitun haka da man kwakwa da man riɗi haka kina iya haɗa shi da su sai ki ci gaba da shafa shi ko basilin ɗin zaitun sai ki haɗa da man kwakwa da man riɗi ki ci gaba da shafa shi a jikinki Allah duk wanda suka san ki sai sun ga kin canza kamar ma ba ke ba wannan haɗin yana matuƙar agazawa yana matuƙar taimakawa mace fiye da tunaninku a gwada kuma da Allah a tura wasu domin su masu ƙaru 070 6 8 tara 68